Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi goma ga watan Disamba na shekarar 2023 ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da harsasai na tankokin yaƙi hudu ga Isra'ila kan kimanin dala miliyan 106.5 in ji gwamnatin Biden a jiya Asabar. ma'aikatar harkokin wajen ta ce ta sanar da majalisa game da cinikin makaman a yammacin ranar juma'a bayan da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken yanke shawara akwai buƙatar gaggawa da ke buƙatar sai da makaman nan take cinikin makaman zai tsallake bitar majalisa wanda yawanci matakan da ake bi kenan don sayar da makamai ga kasashen waje matakin dai ba kasafi aka saba ganin irin haka ba ko da yake ba a taba ganin irinsa ba lokacin da gwamnatoci suka ga akwai buƙatar a kai makaman ba tare da jiran amincewar majalisa ba Akalla gwamnatoci hudu ne suka yi amfani da irin wannan ikon tun 1979 a cewa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomi a ke babban birnin kasar Ukraine sun sauke wani mutum mutumi na kwamandan Red Army daga tsakiyar birnin a jiya Asabar a wani bangare na yunkurin kwashe abubuwan tarihi na zamanin mulkin Soviet daga Ukraine. Ma'aikatan ƙananan hukumomi sun rusa mutum mutumin Mykolaiv wani kwamandan soviet a lokacin yakin basasar rasha wanda aka gina a shekarun 1950 wasu 'yan kallo sun yi ta tafawa yayin da wata kugiya ta daga mutum-mutumin ta dora shi akan wata babban mota hukumomin birnin sun ce za a ajiye mutum-mutumin a wani gidan tarihi hukumomi a tashar ruwa ta odessa da ke gabar tekun bahar maliya ta ukraine sun tumɓike wani fitaccen mutum mutumi na catherine the great a bara bayan wani gangami da masu fafutuka suka yi na tsawon watanni ma'aikatar wutar lantarki da makamashi ta sri lanka ta ce kasar ta gamu da katsewar wutar lantarki a tsibirin na tsawon sa'o'i da dama bayan gazawar na'ura ɗaya daga cikin manyan layukan kasar. an ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki da yammacin ranar asabar na sa'o'i da dama a wasu yankunan an ɗauki sama da sa'o'i uku kafin a dawo da wutar katse wutar lantarki da aka yi a ranar asabar ita ce mafi muni tun bayan katse wutar lantarkin bara a sri lanka fiye da rabin wutar lantarki ana samar da ita ne ta hanyar amfani da gawayi da mai yayin da sauran aka samo su ne daga makamashi mai tsabta da suka haɗa da dam da iska Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da takwaransa na Guyana, Irfan Ali, za su gana a ranar Alhamis kan takaddamar da kasashen suke ci gaba da yi a kan yankin Essecubo mai arzikin man fetur, a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da gargadi game da ta'azzar takaddamar. Za a gudanar taron ne a saint Vincent da Grenadines, a cewar Firaministan kasar Raf Gonsalves. wanda ya ce an yi gayyaci shugaban ƙasar brazil luis inacio de lula da silva bisa bukatar bangarorin biyu gonzales wanda a halin yanzu ƙasarsa ce ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen latin amurka da caribbean a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa maduro da ali cewa za a gudanar taron ne ƙarƙashin kulawar ƙungiyar da kuma wata ƙungiyar shiya ta al'ummar 'yan caribbean akwai buƙatar gaggawa don murƙushe rikici tare da kafa tattaunawar da ta dace ido da ido in ji gonsalves a yau lahadi al'umman masar za su kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa inda abdul fatah el sisi ke shirin sake lashe wa'adi na uku akan karagar mulki a daidai lokacin da ƙasar ke fama ta tattalin arziki da yaƙi akan iyakarta da gaza Nasara za ta baiwa LCC wa'adin shekaru shida wanda abubuwan da zai ba muhimmanci kai-a kai su ne tunkara hahawa farashin kayayyaki da magance matsalar karancin kudaden kasashen waje da kuma hana barkewar rikici tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza. Zaben wanda ke gudana da karfe tara na safe zuwa karfe tara na dare. Za a bayyana sakamakonsa a ranar sha takwas ga watan Disamba. Masu suka na kallon zaben a matsayin abin kunya bayan shafa shekaru goma ana murkushe masu adawa da shi. Hukumar ya labaran gwamnatin ƙasar ta kira hakan a matsayin wani mataki na samun jam'iyyar siyasa. 'Yan takara uku ne suka cancanci tsayawa takara da Elsisi a zaben. Babu ɗaya daga cikin manyan mutane, fitaccen ɗan takara da ya dakatar takararsa a watan Oktoba yana mai cewa jami'ai da 'yan daba sun auka wa magoya bayansa. zargin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi watsi da shi hukumar kwallon kafa ta amurka da hukumar kwallon kafa ta mexico sun gabatar da wani kuduri na haɗin gwiwa na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta mata na shekarar 2027 da za ta samar da kudaden shiga da suka kai dala biliyan uku wanda ke adawa da shawarar da brazil da wani shirin haɗin gwiwa tsakanin jamus da netherlands da belgium ussf ta ce tayin ya yi hasashen yin amfani da damar da aka samu daga gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2026 wanda amurka da mexico da canada za su ɗauki nauyin shiryawa amurka ta karɓi bakuncin cin gasar kofin duniya ta mata a 1999 da shekarar 2003 fifa za ta duba wuraren da aka tsara a watan fabrairu kuma majalisar fifa za ta kada kuri'a kan mai masaukin baki a watan mayu daga ƙarshe wata kota iran ta fara shari'a wani ɗan ƙasar sweden da ke aiki a tarayyar turai wanda aka tsare a bara in ji ministan harkokin wajen sweden a ranar asabar ministan harkokin wajen ƙasar tobias balstrom ya shaida kamfanin dillancin labaran sweden tt cewa an sanar da shi cewa an fara shari'ar jonal floderus a tehran an tsare floderus ne a watan afrilun 2022 yayin da yake hutu a iran saboda abin da danginsa suka ce ana zarginsa da leƙen asiri bilstrom bai fayyace abin da aka tuhumi Floridas da shi ba iyalan Floridas sun ce an tsare shi ba tare da wata hujja ko dalili ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun zargi jamhuriyar musulunci ta iran da ƙoƙarin samun sauƙi na siyasa daga wasu ƙasashe ta hanyar kame kan zargin tsaro da watakila ta yi katsa katsalandan. tayaran ta ce irin wannan kame ya samo asali ne daga ka'idojin aikata laifuka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai To masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na murya Amurka wanda a yau shirin yana jihar Kogi inda muka leƙa kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin Lakwaja wato International Market Lakwaja. kuma a yanzu haka muna tare da shi shugaban wannan kasuwa a ran kaɗe da farko suna Salamu alaikum na Malam Sani Yunusa, ciyama na kungiyar 'yan kasuwa International Market Lakwaja, Kogi State. To ciyaman ko da yake ban same ka rumfarka ba amma dai na same ka shagon da ke kusa da rumfarka. A gaya mana ita wannan kasuwa wani bangaren kasuwanci ne ta himai da karfi. a wannan international marketing ba abin da ba kawo nan. akwai kayan buhu kayan hatsi kayan gwari akwai kuma su provision kuma duka ana sayarwa a wannan international market ko ta na wajen state goma sha biyu suna zuwa wannan kasuwa ana cin ta kwana hudu hudu ne na biyar din shine ake cin kasuwa din kuma alhamdulillah baki daban-daban suna zuwa wannan kasuwa na amma ya harkar kasuwancin yake tafiya to alhamdulillah kasuwan ji za mu ci alhamdulillah so da kasuwan yanzu dai ko ta ina mm. an sa abin da muke fuskanta yanzu mm. ta matsalan kuɗi mm. abin da ya rage mana addu'a ne ba ka kasuwan da ya ba kamar yadda na da ba don da aka yi wannan zabe din allah dai za mana mai alheri ba kasuwan to wato kana nufin yanzu ba a samun ciniki kamar ba kamar da ina ina ciniki ba kamar da ba yanzu wanda kai shigo kasuwa ma wajen karfe tara zuwa goma yanzu hmm. ba gan kowa zaune a bakin kofan kofar sa ba a yanda da ne zaka ga kwastoma na shiga ina fita hmm. wani na dauka wara haka ko mu ma masu da kayan hatsi hmm. kamar su wake shinkafa ba ka ta da ba muna zuwa wajen nima amma yanzu ga mu a zaune muna jira abin da Allah zai mana na'am kai magana kayan hatsin nan yanzu a nan kamar nawa kuke sai da ko kwano ko kuma buhu to kamar buhu wake yanzu dubu ɗari da goma ne kowane buhu wani irin wake ja ko fari fari ai jan wake ta fi kowane makudi masara kuma tana dubu talatin da biyar a yanzu kuma sabo ne kuma ma tana dubu talatin da biyar kashi ma wannan ma sabon ta fito tsoho ma na sayar dubu arba'in da biyar na sayar masara da kuwa ba tafi dubu bakwai dubu goma ba amma yanzu sabon masara yanzu din za ka saya nan dubu talatin da biyar ne na kenan an samu karin farashi kenan sosai ma dai an samu kuma sabon da Allah zai zuwa gaba ba me ya kawo tashin farashin yanayin da Najeriya din ta zo ne batun wannan cire tallafin mai dana shi ne jawo komi da komi so da kamar daga zaria yanzu da muna daukan buhu daya daga zaria dan magaji zuwa nan zuwa eh, nan lakwaja ɗari shida amma yanzu dubu biyu ne kowane buhu ɗaya in ka ka siya so ba kuma kowane buhu ɗaya ka ɗauka dubu biyu da ɗari biyar to da ka siya buhu ɗari ka biya dubu biyu da dari biyar ina riba kuma take a yanzu ma so ba muna sai ta dubu talatin da uku ne ban da kuɗin mota zuwa na. yanzu Chairman tun da kai ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa ita na wannan kasuwa kaman eh, menene kaman babban kalubale wanda kuke ganin ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi muku. tun da muke wannan kasuwan gwamnati bata taba ba mu cewa ga loan ta ba yan kasuwa ba ba wani dan kasuwa da gwamnati ta taba ba cewa ga loan an bar ba taba ba mu ba so muna roka ka ga gwamnati wanda ta ci yanzu ta dube mu da idon basira ta san da mu in ma za a wani kaya ne a zo kasuwan mu a saya mana maimako a wuce wani gari a ja saya in za su saya a ba su zuwa nan sai a ba su zuwa nan sai a je Kano can arewa a ja saya mu kuma a bar mu a zubi a nan to da yake muna bakin shago na wani bawan Allah mai gida suna assalamu alaikum warahmatullahi sunana Nura Abdullahi nan shagon ka ne eh nan shagon na da mi da kake sayarwa ko da yake na gani amma dai faɗa ma wasu eh ina sai da fulawa siga shinkafa clean sabulu different type indomie da sauransu na'am kamar to siga nawa kake sai da buhu na eh yanzu muna sai da siga naira dubu sittin da daya to kenan farashin ya karu kenan eh ya dan ma sauka kaɗan da 62 ne kaman eh, ga omo can na gani shi nawa ake sai eh ana sai da shi akwai different type ana sai da biba 5-6 ana sai da wani kamar 5,600 kamar 180 gram kamar 85 gram 5,300 kamar 350 gram ana sai da shi naira 5,500 850 gram ana sai da shi 6,800 yawa kamar wawo ana sai da shi dubu hudu kamar me wannan nake gani eh series of ne shi kuma farashinsa kwantiti naira dubu goma sha shida da ɗari takwas. amma a kasuwar take yanzu tana dan ja ku. alhamdulillah amma abubuwa sun canza daga lokacin da aka samu canjin price din man fetur hmm. to kasuwa ya yi ƙasa daga lokacin da aka samu rufewa bodoji a najeriya kaya sun hau kana ne batun rufe boda din nan gaskiya shine babban abin da ya jawo hawa kaya a najeriya rufe bodan Nijar ya sa kayan abinci sun yi tsada don ana samun kaya suna shigowa ta wannan hanya lokacin price bai kai yadda ake yanzu ba to kuma ga kuma maganan man fetur shi kuma ya sa transport ya yi kuɗi eh, komi ya kara kuɗi sai dai abin da Allah ya insha Allah kana da yanzu baka yin ciniki kamar yadda kake yi a ah, alhamdulillah mun gode Allah amma yanda ake da gaskiya ya wuce yanzu gaskiya ya wuce yanzu akwai bambanci da akwai kwastomomi na naga suna shigowa eh insha Allah amma mun san amount din da muke a da mun san amount din da muke yanzu abu ne kullum cinikin da kuke a da eh, da wanda kuke yi yanzu akwai bambanci eh insha Allah akwai difference sosai kuwa ah, da na kara gaba na samu wani mai sai da atamfa da yadin shadda malam me sunanka sunana nura nura eh to ya ciniki yake anan a ciniki alhamdulillah gaskiya wallahi alhamdulillah gashi ma naga kana yanka yadi ba kake yanka ta yanka balahi alhamdulillah mutane suna saya amma yanzu nawa kake sai da wannan yadin ne kake wannan abin da muke sai da dubu biyar eh. yadi nawa kenan three trouser kamar zai mutum riga da wando wa kamar wando da riga na ciyama haka eh amma yanzu an dan samu sauki ne koko ya kara tsada ne gaskiya ya kara tsada da dubu hudu muke sayarwa ko toza. yanzu kuma ya kara tsada ya aka ya kara tsada to dalilin tashin dala shi yasa ya ƙara tsada da shi yadin da dala ake so shi eh, da dala ake so sai an yi canji a so shi yasa ya ƙara tsada amma me kuke so yanzu a dan ayi dan adam samu sauki mu dai abin da muke fata yanzu muke bukata gaskiya a yanda za a samu sauki dalar nan ta sauko saboda dala ta sauko komi zai yi ƙasa to bayan mun kammala da wajen 'yan abinci da masu probation mun matso wurin masu sai da kayan gwari kuma yanzu haka ina wurin 'yan kankana da agushi da salat da sauran kayayyaki dai na kayan ruwa wato hada lemu ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a mai gida suna sunana abdullahi abubakar ni ne ce mai yan kankana masu da kayan prok. nan kasuwar lakwaja To yi mana bayani a harkar cinikin kankana kin. To a harkar insha Allah alhamdulillah kuma muna cikin farin ciki da godiya da kuma abin da muke farin cikin da Allah ya sa mun samu ci gaba da kuma samun ƙari ga al'amuran jama'a mu. Na'am kamar cinikin kankana yake yanzu ana samun kasuwa ko? Ciniki alhamdulillah don kullum wani bi muna sauke mota biyu mota uku. A nan kasuwar lakwaje? A kasuwar lakwaje ba laifi da abarba da kankana da kabeji da kara duka. amma ta kara tsada yanzu koko tana sauki ne eh to ta kara kuɗi gaskiya amma yanzu dai ta dan sauko bisa ga da dan da muna sai su a ɗari da ashirin amma yanzu muna sai su a tamanin tasa'in kamar naira 120 da ashirin ko dubu da naira dubu da ashirin da lambuwan muna sai da tuwo naira dubu sittin muna sai da kabeji naira dubu talatin da biyar kamar kwariya koko. eh kwariya muna sai sai da naira dubu tamanin da biyar lambuwan kwariya mm. guda nauke. kenan kwariya guda guda ɗari sannan kankana daga ina ne kuke samo ta daga arewa ko kona Jigawa. gawa jigawa can jigawa za jiga muke fitowa da ita wani bai kuma muna fitowa da ita daga wajen yobe eh. amma kamar tsadan mota ne sa ta kara kuɗi ko eh tsadan mota ne da muna dogon mota naira dubu ɗari shida yanzu kuma ta kai naira miliyan ɗaya ɗari tara kamar wancan mutumin sari yake yi koko eh, masu saye ne ko eh to zo mu dan abun ga assalamu eh, alaikum malam barka da sunanka Sunana Nura. Eh? Nura. Kai gashi kama kana tsoro ne ka zo sarin kankana ne ka zo sayan kankana ne? A'a. Me ka zo yi? Ni dan turun baro ne. O oh, turun baro kake? Eh. To ya kasuwar turun baro ana ja koko? Ana ja sosai. Kana ciniki sosai? Ana ciniki sosai. Kamar yanzu a kullun kaman kana yin nawa a nan kasuwa. <laughs> Eh, gida ana da rufa asiri eh, abin to masu saurare abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa kamar ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni mustapha nasiru batsari daga nan kasuwar ƙasa da ƙasa da ke birnin lakwaja ta jihar kogin najeriya nake cewa mu zama lafiya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi ni ne mai suna pastor simon as dolly kar maganar mu ta yau yana cikin littafin matthew sura biyar aya biyar ya ce albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka haɗu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sha romo to duniya da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafartarwa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da da muke mu za masu hakuri ni isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mu hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu A wasu suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina ku mu za masu hakuri mu za masu zan zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gauɗe kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gauɗe cuta ce da ke addabar tsoka da kitsan da ke jikin kumatu. Talauci da karanci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara biyu zuwa shekara shida. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afirka. hukumar lafiya ta duniya ta saka cutar gauɗe a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba wanda hakan ya sa hukumar lafiya ta najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kai ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a najeriya suka yi taro a abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a najeriya Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja Saɓanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto da ke duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gauɗe. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani. Ciwon noma ko abin a likitanci ake ce cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta wawake naman da kitsan da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuka shin me ke kawo cutar to takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirocate irin su physiformis su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko tarin fika sai a ga cutar nan ta bullo kuma aka ɗauki ah, ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga kwayoyin cuta da musamman wannan ita ah, bacteria ta physophysiformis a wannan wuri ah, cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa wato tamowa kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara biyu zuwa biyar amma ana iya ganin ta har sha hudu wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsananciyar ta'umawa har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta. To likita cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta. Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine ya zama dasashi ah, ko daga cikin ah, shi kumatu sai ya kumbura ya ja yana ciwo. sai ya zama ya dan samu kamar rauni abinda a turanci za a ce mai alsa to daga wannan dan alsa kuma sai ya fara girma kafin sai eh, ruwa ya fara fita ta wurin kafin cikin ɗan kankanin lokaci kuma sai ya girma ya fara cin eh, nama da kasu har da kashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin eh, shi kumatun. shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta? To noma cuta ce da ta shafi take da matukar alaka da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. sannan yara ta fi shafa misali 'yan shekara biyu zuwa biyar wanda suke da cikin tamowa amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli to ana iya samun har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta ah, noma. To likita wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar? Idan aka gane cutar da wuri ana iya hana ta'azzarta sannan a maganinta sannan a gyara bannar da ta yi. wanda ta ci to za a ga har sai an yi aiki a kan kashi in ta taba kashin sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuka kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take amma in an gane ta da wuri ta duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauki a wani bangare na duniya aka fi samun cutar noma wannan cuta ana samun ta duk bangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin kazanta ah, amma dai alkaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi ta a sub saharan afirka kuma ba abin mamaki ba ne an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan bangare na duniya alkaluma daga hukumar lafiya ta duniya wato who sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum dubu da arba'in wanda suka kamu da wannan cuta saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai. To likita yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gauɗe musamman a nan Najeriya? Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. wannan ne dalilin da yasa har aka buɗe asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a sokoto kuma yanzu ana kokarin a sake wani buɗe wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske. To a matsayinka na likita wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar? To cutar noma tana daga cikin tuttukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa. kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta sannan duk cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su ya kasance yaran na sun samu haka to in aka waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta shin menene bambancin noma da kuma cleft to akwai bambanci matuka tsakanin cleft da kuma noma shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi kenan abin da za a ce mai congenital abnormality ba kuma kwayoyin cuta ke kawo shi ba misali a ce mutum ko ya hare da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai cleft sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ma ya kai watakila shekara biyu abin da ya zuwa shida ko kuma eh, kuma sai idan akwai wani dalili na kwayoyin cuta da yunwa da sauransu sannan ake samun shi eh, wannan cutar noma sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa to masha allahu likita muna godiya jama'a ko kun san cewa gwamnatin najeriya na da kudirin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a najeriya nan da zuwa shekarar 2030 don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku dr lawal musa tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 Mai ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.